ai duk wanda ke ba yanayin abin da ke faruwa a ƙasar burkina faso zai ga cewa lallai akwai alamu na cewa zaben zai yiwu kuma zai armashi musamman ganin yadda ƙasashe na da ke cikin wannan ƙungiya ta tattalin ƙasashen afirka ta yamma suna da goyon baya sosai ga kasar da kuma ita wannan gwamnati da ke rikon kwarya don ganin an inganta zaɓe kuma an girka gwamnati ingantacciya a ita wannan ƙasa. To, a dakta gashi a daidai wannan lokacin da ƙasar take fuskantar waɗannan matsaloli ne da za a gudanar da zaɓe a koma kan turban mulkin demokaradiyya an tuno gawar tsohon shugaban ƙasar Thomas Sankara. wannan kana gaba kamar za a mai da hannu agogo baya bane za a tunzura wasu kamar masu goyon bayansa? Eto, eh e, eh, shi abin duba a wannan yanayi shi ne saboda duk masu goyon bayan shi shugaba marigayi Thomas Sankara da kuma iyalan shi suna da goyon bayan cewa a yi bincike na hakika na hasashen cewa kisan gilla aka yi mishi kuma su mafi yawancin wanda suka yi wannan abu da ake zargi na mutanen gwamnati da ta shuɗe ne wato jama'an shi shugaba da aka ture wato Blaise Campore. Mm. Kuma mafi yawancinsu wasu suna kasar Don haka wannan yanayi kusan zai iya ba duk gwamnati mai zuwa karfi na ganin ta samu goyon baya da su a magoya bayan shi marigayi Thomas Sankara.